hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallah aiki yau kowa ga ta nan dai a kanin masu tuna guga da shida magaji subhanallahi la ilaha illallah aiki zai lalata hankali magaji hankali magaji hankali subhanallahi ba tuntune buka ba shi bata lokaci gani ba tuntune an dauko kafa la ilaha illallah aiki zai lalata aiki ya dauki hanyar lalata subhanallahi gani ba tuntune ya samu kafa amma ta kubce wallahi ba tuntune ya samu kafa amma ina magajin balele ya kiya Tau! Oh. Oh. Yawa wuta ta dawo, wallahi wuta ta dawo. ta nan masu cire guga shi da magaji odu na zandan mamatin sile magaji ya yi kusa su kashe yan wutar nan wallahi ina ganin yau ba a san jihar da za ta bi dan shikan nan ɗari ɗari ba wallahi kai zuwa ba da ba hankali masu sule kuka ha magaji ya magaji tsalle-tsalle gare shi wallahi kai an samu ƙahan magaji magaji an samu kan magaji aiki da hilalaci a hankali la ilaha illallah an ci baya an ci baya an ci bayan magaji aiki zai lalata aiki zai lalata bai yi da lalata ba har yanzu bai kai ba kai ne na an kai ba shi ya kai kai ne ba wallahi kai ne na an kai ba shi ya kai kai ne ba bari a ce ka shi koma ko gobe an ka rungume an ka kada haitan dole su tahi eh, amma ba tare ku ba amma wanga magaji ya tashi ya kai tashi hankali na rantse da Allah kai ko yanzu mati da samu kawa to ban ga magaji wani iri na wallahi mati sai ka tashi tsaye magaji kwalilan nan kajiya ba karamin aiki zai lalace wa magaji aiki zai lalace wa magaji hudu subhanallahi bai runguma ba na rantsi da Allah hankali taho dai da dai babu abin sama babu abin da za ku yi Thank you. sannan ɗan kokowa shi huta ana ta kaɗa mai abin shahi kora shi kuma dan shi huta na eh dan shi huta na matin sule yana so a ƙare aiki zai lalace matin sule ya samu kafa kaba hanan lahi la ila illallah aiki ya ila lalace matin sule ya kashe magaji magaji ya lube cikin ƙasa ya rade da allah magaji ya lube cikin ƙasa aiki ya lalace kama hannun lahi magaji ka da ya lume cikin ƙasa amma nan da ya tashi <laughs> aiki ya lalace magaji ha kawai ji dali ha ya komo nana da ila da shida a suma hasan jambi magaji ka can aiki ya lalace wallahi magaji ga can ya zube ya gaji ina ganin dan motar dan motar ina ganin na jalabna na ya kashi tsahi